ivory coast kuma ta gaba a noman koko a duniya tana fuskantar babban matsalar fasa kwabrinsa zuwa makwabciyar ghana 'yanci ranar afirka sun kwashe satinin suna zanga-zanga a tel aviv da birnin kudus don kokawa da shirin gwamnatin isra'ila na koran mutanen da suka shiga kasar da bayan fage an kiyasta cewa 'yan afirka dubu arba'in ne lamarin ya shafa galibinsu 'yan sudan ne da kuma eritrea isra'ilar ta yi tayin baiwa kowannensu dala dubu uku da rabi su don su bar kasar kamun watan maris ko kuma a kama su kadai rahoton alhaji Joro kulbali yanci ranar afirka suna zanga-zanga cikin fushi a gaban ofishin jakadancin rwanda da ke isra'ila amma ko menene dalili ni dai zan fi gane ma in je kurkuku da a maida ni uganda ko rwanda saboda ni dan eritrea ne Isra'ila dai tana da wani shiri da ke janyo cece kuce na tisa ƙeyar dubban bakin hauren Afirka. Ta ce za ta biya dala dubu uku da ɗari biyar da kuma tiketin jirgi ga duk wanda ya yarda ya koma wata ƙasar daban kamar Uganda ko Rwanda. Za ta kuma kama waɗanda suka ci gaba da zama a ƙasar bayan watan Maris. yancin ranar Afirka kusan dubu arba'in ne ke zaune a Isra'ila ba bisa ƙa'ida ba. Na bar ƙasata saboda ba a mutunta haƙƙin bil'adama, ba mu da 'yanci. An jefa ni kurkuku kuma an tilasta mani shiga aikin soja. Teklit ya yi tafiya mai haɗarin gaske inda ya biya masu fataucin jama'a don ƙetarawa da shi cikin Isra'ila daga Masar. Tun lokacin Isra'ila ta gina wani shinge a iyakata da Masar ɗin. Kusan dukan 'yanci ranin sun koma yankunan kudancin Tel Aviv ne da zama. So from this uh, specific balcony Daga wannan barandar zaka iya ganin jama'a sun sha barasa suna faɗa. Ba alheri bane ga wannan unguwa. Akwai 'yan cirani da yawa, kuma hakan ya sa mazauna yankin musamman tsofaffi ficewa saboda suna tsoro. Bara Firaministan Isra'ila ya je yankin don gane ma idanunsa irin halin da ake ciki. Ya ce burinsa shine mayar da kudancin Tel Aviv ɗin ga 'yan ƙasar Isra'ila. A baya, Mr. Netanyahu ya ce 'yanci ranin na yin barazana ga tsarin zamantakewar Isra'ila da kuma ɗabi'un Yahudawa. Wasu 'yan Isra'ila dai na goyon bayan shirin tasa ƙayar 'yanci ranin, wasu kuma na adawa da shi saboda dalilan jinƙai. To za ku iya samun wasu bayanan akan wannan labarin da ma wasu a shahinmu na intanet bbc hausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Yau Donald Trump ya gana da shugaban Afirka na farko tun lokacin da rahotanni suka ce ya yi kalamai na reni ga kasashen Afirka. Mr. Trump ya tattauna da shugaban ruwan da Paul Kagame a taron tattalin arziki na Davos. Nan ba da jimawa ba Kagame zai zama shugaban tarayyar Afirka. Shugabannin biyu sun yi magana akan kyakkyawar dangantaka tsakanin kasashensu. We have uh, had tremendous uh... Mun yi tattaunawar ka'in da na'in a kan Rwanda, kuma aikin da suka yi gagarumi ne. Mun yi harkar kasuwanci tare da Rwanda, kuma zan ce akwai kyakkyawar dangantaka. Ina son in taya ka murnar zama sabon shugaban tarayyar Afirka. Wannan wani abin girmamawa ne. Uh, Rwanda ta ci gagarumar moriya daga goyon bayan da take samu na Amurka. a fannoni da dama akwai ƙarin tallafin da ake bayarwa a aikace-aikace a sassa daban-daban na duniya amurka tana tallafa mana ta tallafa wa tattalin arzikinmu da kasuwanci da kuma zuba jari mun ga masu yawan bude ido da kuma baƙi daga amurka suna zuwa ruwanda shugaban ƙasa ina son na gode maka game da goyon bayan da muke samu daga wajenka da kuma gwamnatinka To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Jami'an Koriya ta Kudu sun ba da umarnin a yi bincike bayan gobara ta hallaka mutane 40 a wani asibiti. 'Yan kwana-kwana sun kwashe awoyi kamun su kashe wutar a birnin Miryang. An gano cewa asibitin da aka gina 'yan shekarun da suka wuce ba shi da maganin kashe gobara. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan cirani da 'yan gudun hijira Afirka akalla talatin sun nutse a gaɓar tekun Yemen a wannan makon saboda cunkoso a wani jirgin ruwa na 'yan sumogal in ji waɗanda suka tsira masu fataucin jama'ar sun buɗe wuta a kan fasinjojin yayin da jirgin ke nutsewa kashi biyu cikin uku na mutanen 'yan ethiopia ne saura kuma daga somalia shugaban jamhuriyar demokradiyyar congo ya yi hira da manema labarai yau a karan farko a cikin shekaru shida joseph kabila ya amsa tambayoyin 'yan jaridar a birnin kinshasa ya ce a ƙasar na kan hanya kuma za a yi zaɓe a watan disamba kamar yadda aka yi alkawari a ƙarshen makon jiya an yi zanga-zanga a kinshasa ta neman ya sauka daga mulki ivory coast wadda ita ce ta gaba a duniya wajen noman koko tana ƙara fuskantar matsalar kwasa zuwa makwabciyar ghana duk da cewa bai yiwa a sa ido sosai akan lamarin rahotanni sun nuna cewa kokon da ake smogal ɗinsa zai kai kashi ɗaya cikin biyar na dukan kokon da ake nomawa a ivory coast ɗin manoma sun fi samun riba idan sun kai shi makwabciyar ganar gadiya abdullahi bello da karin bayani koko ko kuma brown gold kamar yadda aka san shi a nan shi ke samar da kusan rabin abin da kasar ke fitarwa waje idan har kenan aka sai da shi a cikin kasar wasu manoman kamar wannan mutumin wanda baya son a gane shi na fasa korin nasa kokon zuwa ghana ba farashi mai kyau a nan dole mu tura yaranmu makaranta muna da abubuwa masu yawa da za mu biya kudinsu a nan littattafai suna da tsada sannan rayuwa ta yi tsada shi yasa muke kai kokonmu gana a watan afrilun da ya gabata gwamnati ta zabtare farashin kokon daga dala biyu a kowane kilogiram zuwa dala ɗaya da santi talatin bayan shekara guda kuma manoman kokon da dama na faɗi tashin yadda za su samu su rayu. Hakan shi yake faruwa a koda yaushe. Fasa ƙauri ta kan iyakoki. Ghana na tura kokanta zuwa kwaddebuwa haka ita ma Cote Ana duba 'ya'yan kokon cikin nutsuwa, ana fitar da rubabbun ko kuma waɗanda suka farfashe, sai kuma a sanya su a buhu domin fitarwa waje. Fiye da kashi biyu bisa ukun al'ummar ƙasar na dogaro ne akan kwayoyin kokon domin samun kuɗaɗen shigarsu. Hakan na bani tsoro. Mai yasa zan tura kokonmu zuwa Ghana? Akwai haɗura da yawa. Za iya harbe ka, za iya kama ka, sannan sai ka shiga cikin matsaloli. Ba lallai ba ne ma ka samu mai saya. Gwamnati za ta sanar da sabon farashin kokon a watan Afrilu mai zuwa. Manoman na fargaba cewa farashin zai iya ƙara faɗuwa ƙasa. Idan ya yi hakan, lamarin zai kawo ƙarshen da yawan waɗannan al'ummomin da ke noman kokon. ta wasanni kuma thomas denabi ya zama sabon kociyan kungiyar kwallon kahun mata ta najeriya ya sa hannu kan kwantaragi har zuwa 2020 denabin mai shekaru 58 dan sweden zai maye gurbin florence bemi ya taba zama manajan kungiyar kwallon kahun sweden ta mata daga 2005 zuwa 2012 a ƙarƙashinsa sun zo na uku a gasar cin kofin duniya ta 2011 to a ƙarshen makon nan babu wasan premier league to amma za a taka leda sosai a zagaye na hudu na cin kofin fa manya daga cikin wasannin su ne tsakanin liverpool da west brom newport county kuma za ta karbi bakuncin tottenham sannan west ham za ta je wigan athletic a ran lahadi kuma chelsea za ta kara da newcastle cardiff kuma ta fafata da manchester city a wasan tennis roger federer ya kafa tarihi yayin da ya kai zagayen karshe na gasar australian open bayan da ya doke yong chung dan koriya ta kudu chung dan shekara 21 ya janye ne daga karawar da suke yi a zagayen kusa da na karshe saboda maruru a kafa a yanzu federer mai shekara 36 kuma dan switzerland zai kara da marin silis dan croatia ran lahadi To za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbchausa.com. Za ku kuma iya tafka muhawara a kan labaran da dai sauransu a dandalinmu na BBC Hausa Facebook. To amma yanzu Aishatu Musa ke sai an ji ku daga nan London.